والق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون kuma ka jefa sandarka sai annabi Musa ya bi umarni yayin da annabi Musa ya ganta tana karkadawa tana motsi kamar wata macijiya sai ya juya da baya ya ki komawa inda take sai Allah ya ce masa kada ka ji tsoronta saboda manzanni ba sa jin tsoro a wurina na maciji ko waninsa